أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha ku faɗa ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah yau ma ya haɗa mu cikin wannan masallaci masjid Nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na arrisala risala na ibn abi zai al rahimahullah a cikin tattaki da muke yi na karatu a cikin wannan littafi mun kwana a ƙarshen babin da yake siffanta alwala da sunnoninsa da farillonsa da kuma ambaton istinja'i da istijimari wanda yau cikin yardar Allah tabaraka wa ta'ala matashinmu shine babi na biyar babun fil ma'ana Babu fi bayani Sifatin husli babi da yake bayani akan sifar wanka wanka irin na ibada kamar yadda malam insha Allahu ba zai bar mu cikin duhu ba zai yi mana bayani dalla-dalla yace amma tsuhuru amma shi wanka a nan a ma'ana al’uslu. shi wanka a nan fahuwa min aljanabati wankan janaba yake nufi ba wai wanka irin na jin sanyi kawai ko kudda datti ko dauda a jiki ba wanka na janaba janaba akan same ta ne ta hanya biyu ko dai inzali ko kuma muribi na al'ashqa iltiqa'il abin nan kitanaini iltiqa'ul kitanaini saduwar kugunu biyu yana sawa mutum ya zama mai janaba ita ma ta zama mai janaba ko da ba su yi inzali ba ma'ana ko da ba su zub da maniyi ba haka kuma fitar maniyin ta hanyar da al'ada ta sani mani yana bi ya fita ta wannan hanyar ko da ba saduwa aka yi ba in dai maniyin ya fita ya mai da mutum mai janaba a'a mafarki yayi a tunani ne ya sa shi har ya ji daɗi har ya zubar da mani a wargi ne da dai abin da ya kama da haka inzali na sa mutum ya zama mai janaba matukar mani ya fita shine inzali muribul ashfati kuma shine kuyan ashfa haduwar kaciya biyu da namiji da na mace to wannan kuma ko da mani bai fita ba wanka ya kama don an zama masu janaba to shine anan ya ce an fa fahuwal janabatu Shi ne janaba janaba ake magana ba wanka haka kawai ba wankan janaba kadai malam Wani nan al yace a hadda wanka na ɗaukewar jinin haiba mace idan al'ada ya zo mata za ta daina ayyuka da dama da wanda musulmai suke yi kamar sallah azumi shiga masallaci ɗaukan alƙur'ani a karanta wannan duka kaga ba za ta yi shi ba sai in ya ɗauke bayan ya ɗauke sai ta yi wanka wankan kuma hukuncinsu ɗaya da na janaba niyya ne bambancinsu wani fasi malam bai tsaya a nan ba zai ce har da na biki idan mace ta haihu jini yakan biyo haihuwan to hukuncin wannan jini daidai yake da hukuncin jinin al'ada idan ya ɗauke shi ma za a yi wanka sannan kuma idan wannan jinin yana nan kamar yadda mai al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta shiga masallaci ba ba za ta ɗauki alƙur'ani ba ba za a sadu da ita ba to haka ita ma mai biki ma'ana jinin haihuwa in ya ɗauke to shi ne wannan wankan da malam yake nufi an masuhuru wankan janaba wankan haiba wankan biki kashi nawa kashi uku to wannan wanka gaba ɗaya hukuncin su malam ya yi su tafiya ɗaya yake sawa'un duka ɗaya ne duk tsarin wankan kala ɗaya ne sai dai wannan kana niyyar ɗaukewar hadasi ta hanyar janaba wannan kuma haiba wannan kuma biki amma tsarin wankan iri ɗaya ne dukka ana da buƙatar a samu ruwa mai tsarki wanda launinsa duka uku suna nan wato launi uku duka bai canja ba ɗanɗanon ruwan bai canja ba kalar ruwan launinsa <clears throat> bai canja ba rihinsa iskarsa bai canja ba babu wani abu da ya shiga cikin ruwan ya girkita shi irin wanda ke rabe da shi banda wanda suke haɗe da ruwan banda wanda ke haɗe da ruwan idan ruwa kamar yadda muka wuce a karatunmu da ya gabata idan ya ruwa ya jirkita da abun da yake matabbacinsa ne wannan ba zai cutar da shi ba don ruwa ya fito a cikin bakin taɓo ya yi baki wannan ba a ta launinsa ya canja domin da shi da inda taɓon yake buɗe suke ko kuma ya fito a inda farar ƙasa take ruwan ya fito fari kullum muka yi kwatance da ruwan bariki to bariki wani kila karatun ya yi nisa wani ya ji shi a wani wuri ya ɗauka kowace bariki irin ta hausa a wani gari ne mulke yauwa gari ne ana ce da shi bariki din don haka kaga ruwansu yakan fito fari idan da za a sa shi a gora sai ka ɗauka kunun zaki ne in an sa siga za ka ta taɓa ta rai in kana jin yunwa baka sani ba sai ka ɗauka kunun zaki ka samu to kuma haka ruwan yake kuma fa wai suna na a ƙarƙashin gwamnatin Najeriya shi suke sha fututu da shi yanzu wata ƙasa in ana ta Najeriya in aka kai wannan ruwan aka ce irin sa ake sha a wani bangare zai ce ɗariya ake sharri za a yi wa Najeriya hmm. to wata ƙasar da bata kai mu arziki ba ma yanzu su ba sa kan ruwa sai a gora mai kyau clear clear amma mu to irin wannan ruwan bai cutarwa za a iya yin alwala da shi za a iya yin wankan nan da muke magana a kai wannan launin da ya canja shi baya cutar da shi don me don matabbacinsa haka yake ko kuma sai ya fito yana ainihin wato alamar hamani na ainihin wato saiwa saboda bushiyar da ta tsiro cikin tafkin har hamamin itacen yana fita a ruwan kaga rihinsa ya canja to wannan ba zai cutar ba don suna tare a guri ɗaya ko kuma daɗewarsa a tafki har ya haɗa gansa kuka ya canja kala wannan ba zai cutar ba don yanayin gurinsa ne da dai abin da ya kama da wannan amma idan ba mahaɗinsa ba ne shigowa ya yi duk abin da ya zama shigege in ya shigowa ruwa ba matabbaci ɗaya suke ba to ya canja ruwan daga launi ko ɗanɗano ko rihi in dai har ya canja maka kala ko ya canja maka tes ko kuma ya canja maka iska sai ka je yana ƙanshi ko wari ka je yana zaƙi ko ɗaci ko kuma ka ga ya zama baƙi ko kore ko rawaya ko kuma ya zama algashi to wannan duka ya canja shi daga yanayinsa to wannan ba za a yi wannan irin wankan da shi ba na janaba ko na haiba ko na biki akan samu ruwa mai tsarki ba a sa sabulu ba a sa omo kun gane to wannan shine malami yace amma tuhuru fa huwa min al-haybati wa min al wa min al-janabati al haybati والنفاق سواء فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه فإن اقتصر المتطهر malam yace idan da almutaqaffiru mai wankan nan iktasara zai takaita alal a kan wanka kawai dunal ba tare da ya haɗa da alwala ba a jaza'aku ya isan masa to anan malamai suka ce abinda malam yake nufi idan da za ka zo ka yi wanka bayan da ka yi tsarki dogon tsarkin nan ka tabbatar da ka wanke gabanka sosai sai kai wankan janaba kawai ba tare da ka ware gaɓoɓin alwala ka yi alwala daban ba sai ka zo kawai ka fito sai ka je kai sallah ya ishe ka ko bai ishe ka ba yace ya ishe ka to me yasa ya dogara da me ya dogara akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani <clears throat> hadisin abdullahi dan umar yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila anil wudu'i ba'da al ghusl an tambayi manzon Allah game da alwala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da al bayan an yi wanka sai aka ce ya rasulullah na yi wanka ban yi alwala ba fa qala wa ayyu wudu'in afdalu min al-ghusl yace ah, to wane alwala ne kuma zai fi kayi wanka gaba daya ai alwala ta kare to wannan waɗansu sun tafi akan haka wasu kuma suka ce a alwala za ka yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisai da ya yi wankan kuma ya haɗa da alwala shi ya sa malam a nan don kar ya tsaya a nan ya sa ka ka tafi a kan abin da ba shi ya fi ba sai ya ce a eh, wa afdalu lahu wa afdalu lahu lahu dhamirun ya'udu ila al mafifici abin da ya fi masa shi wanda yake wankan nan ko wacce take wankan nan me ya fi mata an ya tawadda'a shi ne ya yi alwala shi ne afdal al Afzaliya shi ne ka yi alwala Ba da بعد bi يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده min al-hasan بعد أن بدأ برسل ما بفرجه أو جسده من الأذى kuma ba zai yi alwalan ba sai ya fara wanke abin yake jikin farjinsa da sauran jikinsa inda yake makwabtaka da farjinsa duka ya wanwanke su wannan abubuwan da suke wajen minan aza na wannan ƙazanta da ya yi na jima'i in ya gama wankewa tukunna sannan ne zai yi alwala saboda ana da buƙatar bayan ya yi alwalar kar ya sake taɓa azzakarinsa shi yasa sai ya fara wankewa tukunna domin taɓa azzakarin malam ya tafi akan cewa yana warware alwala ne shi yasa sai ya ce wannan zai faru ne alwalarsa ɗin za ta gudana ne ba da an yabda'a bayan ya fara bi ghasli ma bi farjihi wanke abin da ke jikin farjinsa aw jasadihi ko jikinsa min aza na kazanta to sannan summa sai ya kawo summa sannan ko summa ya tawadda'u sannan sai ya alwala wudu as-sala alwala sallah alwala sallah idan za ka yi ta kaga za ka fara wanke hannunka kuɗu tukunna sau uku uku sannan ka tsoma hannunka a cikin kokon ruwa ko to yana nuna maka a da duka kana karkatawa ne kana yin wannan yanzu kuma za ka sake wanke hannunka tukunna kafin ya tsafta za ka iya tsoma shi kuma ciki kun gane wannan me yasa ya kawo wannan ainihin bayani sun ma ya tawabba wudu a hulis sala saboda akwai hadisi na Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha Aisha tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza katala min al-janabati ya kasance idan yana yin wanka irin na janaba bada'a yakan fara ne bi rafi ya daidi sai ya wanke hannayensa summa ya tawabba'u sannan ya yi alwala bayan ya yi dogon sarkin sai ya wanke hannunsa tukunna summa ya tawabba'u kama ya tawabba'u lissala shi ya sa anan malam yace wudu'ahu lissalati zai yi ainihin alwala a salati irin alwalar sallah lura da wannan hadisi na Aisha da ta ce kuma ya tawabbau kama ya li salati kamar yadda yake yin alwala in zai je sallah haka nan ba tare da wankan janaba ba idan yana yin alwala single haka kawai ita kadai zai yi ta kamar haka ko haka kuma zai yi a lokacin da yake wankan janaba bayan ya gusar da ma bi farjihi wa badanihi min al'aza thumma wumo a li salati sannan zai yi alwala irin ka sallah summa yadda filafabiyahu filma a nan ne kuma yanzu zai iya shigar da yatsunsa hannunsa a cikin wannan ruwa fayukallilu biha usula shari'i sai ya tsatsefe tushen gashin kansa sun mai subbu ala ra'sihi salata rarafatin bi yadayhi sannan ya zuba a kansa kamfata uku na ruwa bayan ya wanke hannu sai ya ɗauko hannun ya koma su cikin ruwa sai ya shashafe kansa ya mummurza ya mummurza wannan a fikihu abu biyu ne ake fitarwa fikihun gurin na farko zai sa ruwa ya shiga da wuri ya iko fata lokacin da ka kwarara shi bayan ka tsoma hannunka ka murza ka murza to a lokacin in ka je ɗauko ruwa a karo na farko ma in ka zuba zai taɓo kar kuma in ya taɓa ko ina dama ka murza zai nashe ya dalala a kan fata. wannan fikihu na farko fikihu na biyu sannan kuma dibbiya kiwon lafiya akwai kiwon lafiya gashi kowanne akwai kofa lokacin da ka ɗebo ruwa ba tare da ka mummurza ba kana yawan farara wa kanka ruwa to ruwan zai shiga ta ƙofofin gashin kuma zai iya cutar da kai ka sadu da ciwon sanyi da irin murar da ba za ta warke ba da wuya ka samu 'ya'yan da suka taso ciki kusa da ruwa ka samu ƙarshen su ba sa yawan kush kush kush yawancin su saboda kurme mutum ba tare da ya goggoge ba sai ya yi tsalle kawai ya faɗa ruwa gaba ɗaya sai ruwa ya ratsa ya shiga to irin wannan yana cutar da mutum ya tashi da murar da bata cika warkewa ba to kaga shi yasa a hikima kafin kai wan in za ka yi wanka sai ka taɓa ruwa ka mummurza ka mummurza ka tabbatar da yanzu kan ko ina ka ainihin dama lissafin gashin kanka sannan kuma duk ƙofofin sun kama jikinsu sun rufe sannan sai ka kamfato ruwa sai ka zuba to dalalewa zai kuma yanzu ba zai shiga ciki ba sannan kuma zai saurin taɓo fata tun a zubawa farko in kai na biyu ta jadidi ne in ka ƙara na uku ta jadidi ne dama kuma bukata kenan zubawa uku an gane wannan kaga fikirin gurin kenan akwai kiwon lafiya sannan kuma akwai shigar ruwa cikin sauƙi to ko da wanka haka kawai ba na janaba ba kar ka ke ɗiban ruwa kawai a kofi ka a kanka za ka cutar da kanka da farko tukunna ka jiƙa hannayenka ka mummurza ka mummurza da danshin da ba zai kutsa ba in ka tabbatar da ko ina ya rufe to sannan sai ka zuba ruwa sai ya dalala sai ya bi jikinka ba zai shiga ciki ba wannan abin da malamai suka karantar da ga mu kenan a summa yasubbu ala ra'sihi salata garafatin bi yadayhi summa yafibu al-ma'a sannan ya farara ruwa ala jildihi akan fatar jikinsa kulli gaba ɗaya wannan kenan shi ne hujjar malam a nan da yake summa ya tawabba'u wudu as-sala fa in sha'a ghasala jilaihi, in yana so a lokacin da yake alwalar yana iya haɗawa duk da wanke kafafu a alwalar da yake da farko bayan dogon sarki yana iya isowa har wanke kafafu ba shi ne ƙarshen alwala ba to in ya so yace yana iya yin haka wa in sha'a in kuma ya so afqarahuma yana iya jinkirta wankin kafafun ila akhir ghuslihi har ya zo ƙarshen wankansa a ƙarshen wankansa sannan sai ya yi amfani da damar sai ya wanke kafafun a matsayin cikon wanka da cikon alwala to a nan akwai hadisi da malam ya yi amfani da shi shi ma a dali a matsayin hujja akan wannan hadisin maimuna ita maimuna qalat ce. wa ba'tu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma an lil na aje wa manzon Allah ruwan wanka ba sabuwar ɗabi'a bace mace ta kai wa mijinta ruwan wanka a shi maimuna kake na kai wa manzon Allah ruwan wanka ko sallallahu alaihi wa sallam maimuna a a matsayinta na matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam take lokacin da ya je fagasala ya daidi marrataini au talatan sai na ga ya wanke hannunsa tukunna wanki biyu yayi ko uku na manta ta ce sau biyu dai ko sau uku yayi. yi marrataini au salatan ko kuma sau uku summa da ala shimalihi fa ghasala rabu. sai kuma ya ɗebo ruwa a hannunsa na dama sai ya zuba a kan ainihin mazakirahu mazakutarsa sai ya wanke da hannun hagu wannan kaga idan mutum zai tsarki zai zuba ruwan da hannun dama sai ya wanke da hannun hagu ta ce tana kallo ya halatta matarka tana tsaye kusa da kai kana wanka to menene to tare suke wankan yayi yana yi kana yi matarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da labari wani lokaci hannunmu ya haɗu ciki na je ɗebowa ya je ɗebowa sai na ɗiba hawa ni zan riga to me to to babu wani shamaki da aka haramta tsakanin namiji da miji da matarsa ba inda aka ce kar ka gani ba inda aka ce kar ka gani ba inda aka ce kar ka taba ba inda aka ce kar ka taba domin ne Allah ya halatta muku juna shi yasa aka ce kusanci a duniya babu kamar kusancin miji da mace domin ɗa da uba ko ya da uba ko ya da uwa a lokacin da aka zama manyan mutane ba sa kusanta junansu kamar yadda mace suke kusanta juna da miji kuma ba sa sanin sirrin juna bayan an girma kamar yadda namiji da matarsa suke sanin sirrin juna an gane wannan maimuna ce take ba da labari tace yakan ɗebo ruwan da hannunsa na dama sai ya zuba shi akan hannunsa na hagu faga tana mazakirahu sai ya wanke mazakutarsa summa ya da bil arbi bayan ya gama sai ya goge hannun a ƙasa summa magmaba sai ya kurkura baki wattan shafa sai ya shaƙa ruwa wa gasala wajhahu ya wanke fuska waya dai ya wanke ainihin hannayensa a afada ala jasadihi sannan ya zuba ruwa akan jikinsa summa tahawwala min makanihi fa ghasala Ka ga wannan jinkirta kafafun kenan sai ya gusa daga inda ya yi wankan sai ya dan matsa sai ya wanke kafafunsa cikon wankansa da cikon alwalarsa Mana shine hujjar da malam ya kawo a matsayin mutum yana iya gama alwalar a lokacin da ya soma yana iya jinkirta wanke kafar kuma sai ya zo ƙarshen wanka don ya zama cikon alwalarsa da cikon wanka don amfani da hadisin maimuna an gane wannan Allah ya mana gan da kasar hadisin kuma Bukhari ya ruwaito shi kun ga ya ambaci kurkurar baki ya ambaci shaƙa ruwa to waɗannan mukamai ne da malamai na fikihu masana furu'a suka sa musu sunaye amma akwai kilafa kamar shafi'i da imamu maliki suka ce almarmadatu wal istinshaqu sunna suka ce sunna ne wa inda gairihi amma wasu kamar abu hanifa ahmad ibn hanbal da waɗanda suke da ra'ayi irin nasu fahimta irin nasu su suka ce farilla ne domin duka fuska suke faghsilu wujuhakum su haka suka tafi su kuma wannan suka ce a sunna ce domin abin da yake ciki ne cikin baki cikin hanci ba a kan fuska suke ba to ala kulli halin dai kowanne ba ya taka ruwan ya kurkura bakin ba to in ma sunna ce sunna ce in ma farilla ne farilla ne shi yasa ba a son rena wata gaba daga cikin ayyukan ibada wanda aka ce sunna ko fa'illa sunna mustahabbiya mandubiya sunna wacce take wajiba bai kamata duka mutum yayi wasa da su ba domin matsayinsu yana da matsayi duk wanda kai yi akwai abin da za ka samu wanda wanda bai yi shi ba ba zai same shi ba kuma akwai alama ta rashi ta asara ga wanda bai yi ba irin asarar da wanda yayi ba zai yi ta ba an fahimci wannan ko to Allah ya mana dangantakar to shine anan malam yace in ya ga dama wa in a akkarahuma in yana so yana iya jinkirta wankin kafafun ila da ghuslihi har zuwa ƙarshen wankansa summa ya yadayhi fil ina'i sannan ya sa hannayensa cikin wannan koko ko bako ko daro ko tasa da yake wanka da shi in buɗaɗɗe ne kenan wa ya eh, rafa'uhuma sai ya ɗago su gairu qabidin bihima shai'an ba tare da ya ɗauko komi da su ba bihi bihima usula sha'ri ra'sihi ya da tushen gashin kansa kamar yadda kuka faɗi a ƙazu an gane wannan ko to wannan yana da dalili da hujja da yasa ya kawo wannan maganar da gashin kai a cikin alwala akwai hadisin abu huraira wanda abu huraira yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulla sha'ratin janaba faghsilu ash-sha'ra wanqul bashara a karkashin kowane gashi akwai janaba don haka ku tabbatar da kun tsetsefe, kun tabbatar da kun wanke gashinku ruwa ya shiga ainihin gindin gashin sannan kuma fatar da gashin ya tsiro ruwa ya iso ya cin mata an gane wannan to shi yasa yake cewa lalle ne mutum ya tabbatar da wayu kallilu ya tsirtsefe bigima da hannayensa usula sha'ari rasihi tushen gashin kansa summa yafrahu bigimal ma, sannan ya kamfato ruwa sai ya zuba a kansa da hannayen nasa ala ra'sihi salatan zai zuba ruwan a kansa har zubawa uku a salata rafati na ghafiran lahu bihinna yana mai wanki da hannaye duk sanda ya ɗebo ruwan ya zuba to kuma sai ya wanke in ya sake ɗebowa ya zuba sai ya wanke in ya sake ɗebowa ya zuba sai ya wanke domin shi malamin da yake karantar da mu mazhabar da yake tafiya a kanta ajalku fardun cudawa farilla ne don haka bayan ya zuba ruwa a matsayin farilla sannan kuma ya cuda shi ma abun shi farilla ne a bai karantarwa to don haka yake cewa zai zuba ruwa a kanta salata garafatin zubawa uku ghasilan lahu bihinna wa taf'alu dhalika mara ya ce mace ma haka za ta yi ita ma za ta wannan sa hannunta a ruwa ta ɗago su ba tare da ta ɗebo ruwan ba sai ruwan da ya liƙe kawai sai ta shashafa ta mummurza kanta saboda ƙofofin gashi su rufu sannan kuma gurin ya yi laushi yadda in an zuba ruwa zai ratsa da wuri an gane wannan to haka ita ma mace za ta aikata kamar yadda namiji aka kwatanta zai aikata wa sha'ara sha'raratiha za ta tattara gashin kanta gashin kanta idan zubadde ne ba wanda yake kitse ba za ta tattara shi haka ta mummurza sai ta tattara shi sai ta zubar an gane tadghatu ta mummurza ta tattaro ta ainihin tabbatar ta damurza gashin wannan na kai naka walaisa alaiha hallu iqafiha amma ba a dora mata warware gashin kan ba idan kitsatse ne ba a ce sai ta ware kitson ba wani da aka zo aka yi masa wannan fatawa aka ce to ai wane ya ce matan da duk suke da kitso in za su yi wanka sai sun ware sai ya ce to ya ce su aske kan mana eh ya ce kowace kafin ta yi wanka ta yi kwalkwabo mana ina ya samu wannan fatawar wannan ai ya ce su yi aski ma kawai su abunsa to don haka ba a dora mata wannan ba malam ya kafa dalili da hadisin ummu salma ummu salma qalat qultu ya rasulullah tace na ce ya ma'aikin Allah inni imratu ni mace ce ushaddu dhafra ra'si ko da yaushe ina ɗaure gashin kaina afa an kuma huli lafi lafi janabati yanzu duk sanda na zo don wankan janaba sai na warware wannan kitson kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sam inna ma yakfiki an tahissi ala ra'siki thalatha hayatin thumma katilina alayki al-ma'a fa tafassili abinda kawai za ki ya ishe ki ki zuba ruwa a kanki kamfata uku sannan ki wanke ki tsarkaka ki tabbatar da ruwa ya taɓa fatar kanki wannan ya ishe ki ba sai kin ware kiban ba wannan muslim ya ruwaito hadisin da shi da abu dawuda to ashe wannan waɗansu sun tafi akan cewa janaba ce kawai ba za a yi haka ba amma haiwa nifafi sai sun ware wasu kuma sun tafi akan cewa duka ba sai an ware ba to anan waɗanda suka ce sai an ware su ne ainihin hanabila masu bin mazhaba ta ahmadu muhammad بأنها تنقبه للغسل من الحيض su sun ce za a warware kitso in dai wankan haihuwa ne wani fasi haka kuma idan wankan jinin biki ne dunan janaba amma ban da janaba to amma a wajen malikiya da shauransu duka ko da nawaye ne in wanka ne kawai mace za ta yi ta ne ba tare da ta warware kitso ba an gane wannan shi ne yake walaita alaiha hallu iqatiha babu warware kitso a kanta summa yaqibul ma sannan mai wankan mai janaba ne ko mai haiba ce ko mai biki ne sai ya zuba ruwa ala shiqqi al-aymani akan tsagin dama summa ala shiqqihi al-aysari sannan tsagin hagu wa tadallaku bi yadayhi bi ifri qabdil mai sannan sai ya cuccuda da hannayensa a gurbin zuba ruwan bayan ya zuba ruwa to a nan akwai wani abu akwai waɗanda suka tafi akan cewa summa ala da ya yace summa fi al a ala shiddihi al sannan sai ya zuba ruwa akan tsagin na dama sai ya yi adafi da ne summa ala shiddihi to suka ce malam anan yana nufin idan ya zuba ruwan kaga anan da yace summa ala shirqihil aitai sannan akan tsagin jikinsa na me na hagu wa ya tadallaku sai ya kawo adafi da wau ce summa ya tadallaku sai yace wa ya tadallaku bi yadaihi bi asari sabbin nayi sai kuma ya tuda da hannayensa a bayan kowane zuba ruwa to yanzu a nan abinda wani bugun littafin za ku da an yi adafi da wau dole a samu bambancin fassara idan aka ce sun fi a ثم يفيض الماء على شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر ويتدلك da بإثر صب sabbin kun ga an cire summa summa ko an yi amfani da wau to yana nufin idan ya zuba ruwa a wannan tsage ya jika shi ba zai cinta ba sai ya sake zubawa a wannan tsakin. sannan sai ya haɗa gaba ɗaya ya ci gaba da su cuɗawa kun gane to amma malam shi kuma ya tafi a kan cewa sun ba ya fi gulma a yi mani. to akwai wani abu da aka yi sannan sun ma a shiɗin aisani kaga anan in ya zuba sai ya cuɗa sannan summa sannan ya dawo ya zuba ruwa ala shiqihil aitari akan tsagin sa na abu shi ma sai cuda ya sai ya dawo ya haɗa maka su yace kuma zai cuda ne bayan zuba ruwa bayan ya zuba sai ya cuda kowanne ya zuba sai ya cuda kana iya ka zuba ruwan ka jika wannan tsagin ka zuba ka jika wannan tsagin sai ka haɗa ku duka ka cuɗe jikin ko ina kuma kun gane wannan wannan ne abin da nake so mu fahimta a wurin hatta ya umma hu har sai ya gane jikinsa da jika ya umma da hu bilma sai ya gane jikinsa da ruwa ko ina ya tabbatar da ya jika a jikinsa kada ka shiga wanka na janaba ko kije wanka haiba ko kije wankan jiki ki fito wani wuri bai jika ba mata ku gane wannan wanka da ake na ruwan zafi ba shi ne wankan ba yauwa wannan wankan al'ada ne a matsayin jinya aka ɗauke shi wanda kuma yanzu kusan hanyoyin jinya sun samu an daina wahalar da juna yanzu ba sai an aje kori kura guda ta kare a ice ba mun gane ko to yawanci akwai cutar da namiji a cikin wannan al'amari na wankan ruwan zafi ruwa ba wani garwan zai wuni ana kwarara mar itace to ruwa kan bayan ya tafasa sai ne ko da kara in ya tafasa ba ya yi zafi ba to me an gasa ki an gasa ki kuma an dawo ana daga ki kai Eh? Tunda a a ma jiki yake so in ya tafasa shi kenan in ya yi dumi fa shi kenan a ma jikin jini ya warware ko jini mai nauyi ya ji jiki to in ya yi dumi daidai wanka ba ya wadatar ba ko kuma a ma shi a rika sha wasu ma ba sa wannan wankan ba su san shi ba al'ada ce ta kowane yanki ga magunguna yanzu da ake sha da allurai sai dai ta rusa dan dumama ruwanta daidai yadda za ta dumama jikinta kawai ta je ta wanka ka kuma ta aje ruwan ɗumi tana sha kamar su ti ko ruwan da za ta sha duka ya zama mai ɗumi ne shi kenan jikinta zai jawo ya yi bulbul muhimmi dai a samu dan abun daɗi daɗi amma don kawai kuna ta gasa jiki da rumfu kuna dukan mace kuma ba abincin kirki eh sai kaga ƙarshe mace tana yelo yelo tana kumburin ƙafa eh to Allah ya kawai to da ka yanzu a samu sauki don Allah a rage wa mutane wahala a ɗumama ruwan kawai a yi wanka da dai gwargwado a rika shan mai dumi sannan a rika shan magani da allurai shikenan an samu sauki aina muke to shine anan yace a ah, hatta ya umma ku. har sai ya gama jikinsa duka da ruwa haka kuma ita ma sai ta gama jikinta da ruwa nace ba wannan wankan da ake yi da ruwa da da runku ko ce maina yanzu ba shi ake nufi ba wannan wankan na al'ada ne jini in ya ɗauke ne ake wancan wankan mace kuma su kula mata musamman waɗanda suke a karkara ba su kusanci karatu sosai ba wata idan ba kwana arba'in ɗin nan ne ya yi ba ko sittin ba za ta yi sallah ba ba za ta yi kauni ba ita mai jego ce to jinin nan koran da ta aihu ya ɗauke ba za ta je ta yi wanka da ruwa hakanan ruwa mai tsarki irin wanda take wankan janaba da shi idan ta yi wannan wankan shi kenan za ta ci gaba da yin sallah za ta ci gaba da yin azumi za ta ci gaba da yin mu'amala da duk abin da musulmai suke mu'amala da shi a musulunce ba tare da an haramta mata ba matuƙar wannan jinin ya ɗauke walau yau mai wilada ko da ran da ta aihu ne ko da bayan kwana ɗaya ne ko bayan kwana biyu ko sati wannan abin da aka ce kwanaki arba'in daɗewarsa ne aka ce bai wuce arba'in wayan suka ce sittin daɗewarsa ne aka ce wayan suka ce arba'in wayan suka ce sittin lura da arba'in ɗin nan hadisi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sittin ɗin nan bin diddigi kamar yadda imamu malik sun tafi akan cewa sittin ɗin nan saboda yawanci an yi ta bincike an yi ta bincike sai aka tarda yawanci mata sukan kai sittin wannan istiqrar yawan bin diddigi da kwakwafi ne ya sa aka gano arba'in kuma hadisi ya yi magana a kai kun gane wannan to wannan ana nufin iya ka bai wuce haka nan ba wai an ce kowace ta zauna sai ta kai wannan kwanakin ta yi maka ta raba wa wai ta yi sadaka fita wannan duka al'adu ne kawai babu wannan yau in kika aihu jinin ki ya ɗauke an jima za ka yi wanka kawai ki ci gaba da sallah to wannan wankan shi ake kira wankan ba wannan na al'ada ba an gane wannan wa ma shakka an ya kuna alma'u a kaza min jasadihi a mai duk inda kake shakka ruwa ya taɓa ko bai taɓa ba gun ya jiƙa ko bai jiƙa ba to ka maimaita ɗebo ruwa ka zuɓa wa gurin don wannan kokonton ya kau ka tabbatar da cewa umumul jasa bil ma'i na rukunin wankan ka ya cika an gane wannan to hatta ya umma abin nan anan a haka zai yi ta yi sannan kuma wadallaka hu biyadihi ya tabbatar da ya cuɗa wajen da hannunsa hatta yu iba jani a jasadi har sai ya gane dukkan jikinsa da zuba ruwa da cuɗawa kamar yadda na gaya muku malam ya tafi kan cewa addal ku farbu umumul jasadi bil ma'i farbun kun gane wa yutabi'a unka surratihi ya bi diddigin kwalmin cibiyarsa domin wani cibiyarsa za a ganta waje ta kwanta wani kuma rami ta yi ta shiga ciki sai ta yi wata su tattara tattara a ciki tana da runguna to ya tabbatar da ya bi umka zurfin surrata wato cibiyarsa saboda ya tabbatar da ya jika don kar ka zo ka rika zuba ruwa yana kwararowa wannan ainihin kwalmi da wannan naɗe-naɗe na cikin cibiyarka ruwa bai fika shi ba to wannan umumul jasadi bai ma'i bai cika ba don haka ana so ka bibi wannan um kun gane sannan wata ta halƙihi malam ya ce, mai yin sharhar littafin ya ce, ina ma da malam ya ce wata ta zaƙani ƙarƙashin haɓarsa domin alhalƙu da ya ce ta ta halƙihi ƙarƙashin nan kam aikin ji ne to abin da yake nufi halƙihi ɗin kun gane ko ƙarƙashin nan shi shine halƙu nan ka tabbatar da ka domin wani yana da na'inadi kana zuba ruwa yana gangarawa tsakanin nan ne ka tarar da jika ba to ka tabbatar da ko ina ka ji shi ka jika ka hau ko ka wuri kun gane wannan wa yukallilu shahra lihiyatihi wa tahta janaihi ya tabbatar da ya tsetsefe gashin gemunsa don ruwa ya shiga ya taɓa fata sannan wata haka jana ƙarƙashin fuka-fukarsa hammada. domin nan ma wani wuri ne na sirri wanda yake tara ƙazanta sannan kuma yana ainihin ɓoyuwa ruwa na iya gangarawa bai jika shi ba to nan ma ka tabbatar da ka sa masa ruwa ka murza shi domin ya tsaftatu an gane wannan ta haka jana aiki kenan wa baina ihyatayhi akanan nan tsakanin duwayyansa tsakanin duwawu da duwawu wannan farin ka tabbatar da ka zuba masa ruwa ka ainihin ware sosai yadda ruwa zai shiga wa qayyitu dubra da kuma wannan naɗe naɗen dubura duk ka tabbatar da ka ɗan yunƙuro ka zuba masa ruwa ruwa ya jika shi ka goga gurin kun gane sai wayu tabi kam nan kai sai sai ne wa rubghaihi da kuma wato tsakanin matse matsin cinyarsa mina duburi ila zakari daga dubura zuwa azzakari zuwa tsakanin azzakari da cinya ta dama da kuma tsakanin azzakari da cinya ta hagu haka ita ma mace daga dubura zuwa farjinta zuwa tsakanin farjinta da cinyar dama da farjinta da cinyar hagu wani wuri ne shi ma matsatse to wannan shi ake nufi da wannan kalma ta arruhaihi tsakanin ƙarshen cinyoyinsa ya tabbatar da ya goga su ruwa ya taɓa gurin ya kuma goga wuri kun gane wannan wata ta yi haka kuma ƙarƙashin cin abin nan gwiwoyinsa yanzu ta da gwiwar kamar ta gani to ina ne ta hata rukbatai nan kasan ka gani ko kasan yana da ainihin sirri wurin to ka tabbatar da ka cika wurin sosai ruwa ya taba kun gane wannan to wa la rijlaihi da kuma karkashin kafafuwa daga ainihin mahaɗar tafin kafa inda ake samun diddige da ainihin idundunan sawu da jijiyar da ta haɗe gurin wani lokacin akwai kwalogai lunguna ga wa'yansu masu wata irin halittar za ka ga ruwa yana iya gangarawa bai samu gangarawa ya taɓo wani kwarin ba sai ya faɗa ta wani kwarin ya wuce to irin wannan wurin duk abi a jijigi akwai wanda kafin ƙafarsa ɗage yake nan ɗin sai kai kawon ka ko ina nan ƙasar ɗin sai ka gan shi yana da ɗan lungu to ka tabbatar da ka sa ruwa ka sa hannu diddige in yana da kaushi ko baso ka tabbatar da duka ka caje shi ruwa ya shiga don a samu gama jiki da ruwa kun gane wannan Shi ne ma'ana ƙarƙashin ƙafafunsa wa a sabi a yadaihi sannan ya tsitsefe yatsun hannu wannan idan har ba ya fara da alwala ba amma idan ya fara da alwala dama tun alwala ya tsaife kun gane Yawwa. wa ya yaghsilu rijlaihi ya wanke kafafuwansa a kira zalika a ƙarshen wankansa ana son ƙarshen wanka ne kafafu za su zama daga ƙarshe domin wankan ana so a cikin wanka wanda yake sunna mustahabbiya ana faro wankan daga sama sai a yi ƙasa kuma tsagin dama kafin na hagu saman jiki kafin ƙasa kun gane to shi yasa yake wa zalika yajma'u zalika fihi ma zai haɗa wannan ƙarƙarewan fihi ma a cikin shanin kafafuwarsa menene zai haɗa litamami muslihi wa litamami wudu'i ya haɗa abu biyu yanzu wannan wanke ƙafafu da yake li tamami guslihi don cikar wankansa yanzu wankansa ya cika wa tamani tamami wudu'ihi da kuma cika alwalarsa da da bai karasa ba kun ka fahimci kalma to wannan shine ma'anar da malam yace ya hada in kana akkara ghaslahuma amma fa idan ya jinkirta wanke su to idan ya wanke su tun farko ba shikenan wai hazard sai malam ya ce kiyaye lokacin da yake wankan nan fa in dai har a yake da alwala to ya kiyaye an ya matsa zakarahu kar fa ya taba azzakarinsa fi tajallukihi bi batini kaffihi lokacin da yake cuccuɗa jikinsa a wajen wankan ya kula kar ya je ya taba azzakarinsa da tafin hannu da tafin hannu ba da bayan hannun ba sun tafi a kan cewa tafin hannu da tafin yatsu da gefen tafin hannu kamar yadda ya zo a muktasar sahih ko da gefen tafin hannu da gefen tafin yatsu wannan duka idan mutum ya taɓa azzakarinsa da su alwala ta tafin hannu tafin yatsu gefen tafin hannu gefen tafin yatsu kun gane banda tafin hannu banda bayan tafin hannu banda bayan yatsu amma ciki na tafi da cikin yatsu da gefen tafi da gefen yatsu sun tafi a kan cewa in mutum ya taɓa zakarinsa da su alwalarsa ta warware kun gane aka fi wasu a ah, na To, fa'in fa'ala zalika idan har mutum ya kuskura ya aikata haka, ya taba azzakarinsa, bi baɗini kastihi, au bi baɗini akwadi'ihi, au bi jambai ima ko da gefkonsu, faƙada au aba kuhu wankansa ya cika. Yawwa ba abin da ya rage a wankansa, wankansa ya yi. Amma me yaso zai yanzu a adal wuru'a alwala zai sake saboda ta warware kun gane a adal wudu'a wa in masahu min ibtida'i ghuslihi idan ya taba a farkon fara wankan safa wa ba'da an gasala mawri alwudu'i minhu har ma ya wanke wasu gaɓoɓi daga cikin gaɓoɓin alwalarsa to fal yamirru ba'da zalika bi yadayhi ya sake ɗauko hannayensa ya gudanar a kan wannan gaɓoɓin alwalar da ya wanke da tun da ta warware kafin ya ƙara tsada sai ya sake dawowa sai ya maimaita alwalar tun da yana ciki ne ta warware yana iya maimaita ta kun gane ko alama wa mi alwuru'i ya bi da hannayensa akan gurabun alwala muhallan alwala bigiran alwalansa bilma'i da ruwa alama yan bagi min zalika akan abin da ya kamace shi yi kenan daga ka amma wa yanwihi yayi niyyar alwala yawa yayi niyya na alwala wannan shine inda malam ya tsayar da mu akan abin da ya shafi alwala a takaice don haka yan uwa yana da kyau mu tada ƙaimi wajen karatu na sanin fiƙihun addini duk abin da malaman nan suka faɗi fa za ka tar da akwai dalilan da ya sa suke faɗin sa a hadisan manzon Allah domin addini ba a yin sa da basira kawai da iyawa duk wannan da kake ji malamai suna yi sai sun samu hadisi ko aya alwalan nan ta idan da kakin da yake koya mana ko ina in ka dauko za ka tarta ga aya alƙur'ani ga hadisan manzo Allah da suka tsara fassara wannan aya ta alkur'ani domin aya alkur'ani ta ce iza kuntum ila salati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila wa wamsahu bi ru'usikum ko wa arjulakum ila alka'bayn fa in kuntum junuban fa kaga wanka kenan in kuna da janaba kuma ku yi wanka gaba daya to hadisai suka zo suka a kwatanta mana kuma a kwatancan ba haka kawai ba matan manzon Allah ne suke karantarwa manzon Allah da ya zo jin umarnin ayar ga yadda ya yi sabon manzon Allah kuma su zo wajen alwala din umarnin wannan aya ga yadda manzon Allah ya yi alwalar ya fassara a aikace in kuma wani ya yi sai ya fassara mar a baki ya ce ban da haka wani in ya ganshi da lam'a sai ce wai lullil aqali kai ton diddigen da ba a gama jika shi don haka ku tabbatar da kun inganta alwalar ku don ku tsira daga azaba hadisai suka zo sukan fassara mana ayoyi waɗannan malamai sukan ji waɗannan hadisan su rika fitar mana da fikihun ciki don mu gane abun dalla-dalla amma saboda rikin adalci da neman shahara da neman a kanmu sai kaga mutane wai suna zagin irin wa'annan malaman wai ku rika nuna su suna da ilimi sama da irin wa'annan malaman wane ne mutumin yanzu dai ya zo ya ce zai ainihin keta hurumin wa'ancan manyan malamai wanda rayuwarsu duka sun gudanar da ita ne don kawai addini su ba su tsaya wa duniya ku duba imamun nawawi kwata kwata arba'in ce da dan wani abu shekarun sa ba duk wa'annan littattafai da ake karantawa a tsakanin shekara arba'in yayi su kila ma yusuf ya girme shi eh to amma ku duba irin abun da yayi kafin yayi aure har ya tafi bai ma samu auren ba ma wannan duniya ce ta matsa ma wai shine yanzu ba ya wani ya gama ainihin ya gara da kyansa da amaro sai ya zo ya ce wai ai sun yi kuskure eh a nan ai sun yi kuskure eh, sun yi kuskure a to kai kuma eh, a ina da ina kai naka kuskure wallahi in za a kwana a lissafa kuskure shi ba za a iya lissafa shi ba kurakuran a kawai eh hato ma ne yayi wa duniyar ma shi shi ne yayi ya aje wa duniya ma kwata-kwata wa'annan idan Allah Allah ne yake tsare addinin safa da su haka ake su don tsaro yanzu a yanzu wa za ka samu yana da hadisi yana da hadisi dubu a kansa eh kuma zai fitar da salsalar hadisin an wane an wane kuma ya faɗi ainihin mukamin kowane hadisi daidai ne a same shi ya zo ya hadisi dubu to ka duba irin su bukhari ba littafin sannan duk ya haddace hadisan a ciki a kansa ya haddace su zai ɗauko su a kansa su abu dawo da ku duba eh? mutum a ce yana da hadisi miliyon a kanka wai wayannan malaman ne sun wuce fa wani ya zo yanzu kawai ya yi abin da ya ga dama yana son matsayi sai ya yi wannan yana ya dan yi kuskure a nan eh, a nan akwai kuskure domin haka ɗin ba haka asalin abin mamaki ka duba dai su imamu malik wai mutum ya ce zai zo ya kasa imamu malik a sai ya yi kasa kasa da shi ya ce kawai ya ɗauka ko kuma ya katanta na Ahmad ibn ko Abu Hanifa ko Imam Shafi da wa'inda suka yi kama da wannan rayuwar su gaba ɗaya sun gudanar da ita wajen daga addinin Allah to menene yasa ai kuskure ba dan adam da bai Imam Mali yace dukkan mu da kuke ji ana ji da mu a duniya ana faɗar mu ba wanda baya daidai Dukkan muna yin daidai ko muna kuskure muka yi kuskure muka yi daidai don haka inda kuka tarda na yi daidai ku ɗauka inda kuka tarda na yi kuskure ku wurgar ku mun addu'a ba haka ni ma na so ba sannan duk inda kuka tarda magana ta ta saba da wani hadisi hadisi ne bai zo mun ba don haka ku watsar da wannan ku ɗauko hadisin ku sa mun abun ni ma shine mazhabata dan ni in dai na tarda hadisi to magana ta kare shine mazhabata haka yake faɗi sannan ya ce kowanne daga cikinmu yana yin daidai yana yin kuskure shi kuma a masallacin madina a nan ya karatu a makka ya a madina ya kare rayuwarsa kakar da ya karatu ko ina ba yan a shi ne imam na masallacin madina yakan ce kowa yana yin daidai wani lokaci ya kuskure sai ya haka sai ce sai mai kabarin nan yana hudu ba kusa da kabarin manzo Allah ce sai mai kabarin nan shine wanda magana sababu kuskure duk abin da ya faɗi shi kan ba na jefarwa to su sun ce maka maza sai ka yi kallon ka duba yadda suke faɗi a littattafan ba yanzu a wannan littafin abin da muka fasara a cikin shimfiɗa yake duk abin da kuka tarda ko wani sahabi ko wata muhawara ko wani saɓani ya gudana tsakanin magabata na gari in kun zo ku muku addu'a kawai aikin da kuka yi ya fi wanda kuke yi yanzu hidimar da suka yi wa addini ya fi wanda kuke yi a yanzu taimakon da suka yi wa addini ya fi wanda kuke yi duk inda kuka tarda ko da kun tarda wani abu kuma ku addu'a kuma ku yada alherin da suka aikata ba wai ku rika nemo sharri ko kuma kuskuren su kuna yadawa ba ɗabi'ar ɗan sai ya tarda alheri dubu sai ya shuru in ya tarda sharri ɗaya sai ce abun mamaki yanzu kamar wani zai yi kaza to yanzu duk kaza da kaza da kaza da ya shi ne yasa baka faɗi ba in ba shaidanci kake so ka yada ba eh duk alheran nan ba abun faɗi sai sharri ɗaya da aka samu kuskure to mu kiyaye magabaci ko yake a masa addu'a Allah ya masa rahama sai in ya tabbata mai gaba da sunnar manzon Allah ya shi kuma ba a sa shi cikin falafu salihu dama suna nan su kuma wa'inda suka tashi tun farko su gaba ke da sunna to irin wa'innan kaga sun bayyana kansu a fili amma duk mutumin da yake wa sunnar manzon Allah hidima yake kare alkur'ani yake kare tafiyar da addini kamar yadda sahabbai suka ɗauko karantarwarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole za a samu wani wuri yayi kuskure kana magana fa ba da son ka ba sai wata rana sai ka ji ka faɗi wani abu in ba wani a kusa da kai ya tuna ma ba kai baka san ma kayan ɗan karkace ba ko to irin wannan da yawa ana yi to don haka irin wannan Allah ma baya kama mutum da shi domin alqur'ani ya tabbatar mana cewa la tu'akhizna in nasina sai ce au akhtana Allah kada ka kama abu abinda da muka manta ya kamata in ce ka za sai na manta sai nai kaza rakkanwa kenan aw akhda'ana ko muka kuskure kuma Allah ya mana wannan alƙawari ba zai kama mu da laifin kuskure ba ba zai kama mu da laifin mantuwa ba ba zai kama mu da shirin da muka yi muna bacci ba to kaga ashe yana da kyau mu rinka yi wa juna nasiha mu rika gane matsayin musulunci da musulmai akwai kare alhorma akwai kare mutunci akwai rufa wa juna fili Allah sai ya rufa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya mana dangantakar ya arzuta mu da himma da ƙwazo wajen neman ilimi wallahi lokaci ne kamar ana ga an ci gaba yanzu ilimi ya yawa kuma yanzu ne ana neman ya zama ci gaban shiga rijiya mai zurfi ilimin ana nema a maida shi kamar kawai a sauki yake ba sai ka je makaranta ba ga shi ko ina kawai zaka ka tsinta to ai babu abin da fi kamar wanda za ka ɗauki jikinka da dukiyarka da gaɓoɓinka da ainihin dukkanin mallakar da Allah ya baka na rayuwarka ka ɗiba ka bar komi ka tashi ka tafi makaranta wannan matsayinsa karatu ka tafi ne man salaka kan kenan ni muku ji ilma kaga bai daidai da da bin wayo wayo ba yan dabaru dabaru wai kai da haka zaka gane ba za ka yi asarar ladan da ɗan ɗalibi ne neman ilimi zai samu ka ɗau littafin kawai ka kama hanya zuwa makaranta fa idan ka mutu shahada ta yi shahada ne domin akan hanyar aljanna kake in ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yayi bambanci da wanda yana kwanci kawai yana neman littafin da aka fassara ko kuma yana ta bin intanet kadai ko kaza kaza duka wannan ba zai gama gamsar da kai ba kamar in kana zuwa makaranta ko shakka babu ka rika zuwa makaranta kuma kana bin wa'annan kafofin don a lokacin za ka gane mai yaɗa alheri da mai yada sharri amma ba ka zuwa gun malamin sunna yana fayyace maka komi sai dai ka rika bin irin wannan domin wani wanda yake yada sharri da sukan sunna ya fi ma iya magana kana fara jinsa kuma ba za ka daina ba kayan ka jinsa kenan kuna tafiya har sai ya kai ka gaci saboda ba ka zuwa makaranta ba ka sani ba sai kana ga alheri yake baka kuma sharri to don haka yana da kyau ka tabbatar da kana da malami kana zuwa makaranta kana kuma yi tsakani da Allah duk ilimin da ake neman sa tsakani da Allah shine ilimi duk ilimin da za ka nema don a sanni don nima in iya don in gane don kar a rena ni wannan duk aikin banza ne ranar gobe kiyama cikin jahilai zaka tashi ilimin bai da amfani to haka kowane irin abu mutum in zai yi shi yi shi tsakaninsa da Allah abin da ya shafi ilimi ko kuma abin da ya shafi ibada ta dukiya ko ta aiki da gaɓoɓi Allah ya taimake mu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa waɗannan ayyuka da muke gabatarwa su zama sanadin tsiran mu duniyar mu da lafiyar mu Allah ka gafarta mana da mu da iyayen mu wa'anda suka rasu Allah ka ji su. ka lullube su da rahama ka ɗaukaka darajar su ka sanya su cikin bayin ka managarta wayanda kuma iyaye ne suna nan raye da mu da su muna raye da su Allah ka rayukan rayukanmu da su muna musulmai masu imani Allah ka taimake mu mu rayu da mu da mu da matayenmu akan addinin musulunci ba tare da mun zane ba Allah ubangiji kuma ka taimake mu da rikon shiriya ga mu da zamu bari a bayan mu su zamanto sun bi hanyar da muka bar su a kanta ba tare da shaidan ko shaitanu sun zamar mana da su ba rikon alkur'ani da sunna da tsayawa akan addinin asali a irin zamanin da muke ciki yana da wahala sai wanda Allah ya zabe shi muna yin addu'a Allah ka tabbatar da mu akan haka kuma ka tabbatar da zuriyar mu akan haka kada son zuciya ko son rai ko sha'awar abun duniya ya fisge mu ya kai mu ga jin son zuciya har mu rabu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka taimaka mana cikin harkokinmu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana dukiyoyinmu ka tsare mana wuraren ibadarmu ka kare mana ainihin malamanmu ka kare mana malamanmu tun daga malamanmu da suke karantar da mu alkur'ani tun daga bakin mi'ara har zuwa sauke alkur'ani da haddace shi da gane ainihin ƙa'idodinsa na tajwidi Allah ya saka wa wa'annan adaramoni da alkhairi Allah ya tsare mana su ya ɗora su akan duk wani makiyinsu Allah ka faɗakar da bayin Allah su gane cewa alarammomi abun girmamawa ne a rayuwar duniya sun fi dukkan wani mai digiri girman mukami Allah ya taimaka wa bayin Allah su gane hidimar da makaranta na alkur'ani suke yi wa musulunci don a ci gaba da tallafa musu kada su shiga wani hali rashin samun tallafi ƙur'ani kuma bai son a yi wasa da shi dole sai an jajirce kafin nan kamar raƙumma ne kana da su ba ka nemo su sai su ɓace to Allah ya sa jama'a su gane mahaddata alƙur'ani aiki ne babba a gabansu na kiyaye alƙur'ani a ci gaba da taimaka musu don Allah domin mahaddata alƙur'ani mu rika ganin su cikin motoci kar muke ganin alaramman mu yana yawo da riga ba guga a ce wannan hafizi ne ƙarshe ba ba wuya kuma ya koma yi mana damfara yana yi mana simple to talauci ya kiki ta shi yaya kai kuma ga ta da shi kuma ba ka tara masa yaya biyar shida kunce ya karanta to ka ga idan ya rasa yadda zai ya samu wani abu sai ya ce maka ka zo a taimake ka kaga shi kenan sai a hallaka gaba daya Allah ya kare mu don haka Allah ya sa mu gane matsayin alaramomi ba karamin matsayi bane Allah ubangiji ya tsare mana su Allah ya taimaka wa malaman mu da suke karantar da mu hadisan manzon Allah su fassara mana su gaya mana matsayin hadisai su ganar da mu furu'a yanda ibada take Allah ubangiji ka taimaka musu ka tsare su ka karfafa su ka kanya ainihin ikhlasi a zukatansu ma'ana yi don Allah Allah ka bamu ikon sa soyayyar su a zukatanmu da girmama su da tallafa musu wajen kula da wa'annan ayyuka malami yana buƙatar natsuwa inda zai samu natsuwa ya zauna ya ci gaba da bincike domin taruwa za a ya gabansa ya buɗi baki ya riƙa cewa kaza da kaza a wunin ko a daren in bai samu nutsuwar da ya zauna ya bincike ba ƙarshe sai ya ta yaɗa kwaba to rashin nutsuwa na sa mutum ya rasa mai zai faɗa wa al'umma Allah ya sa mu gane irin wannan mu ci gaba da tallafa wa malamanmu na zaruruka da suke karantar da mu furu'a suka tsaya suke yi wa addinin Allah hidima Allah kuma ya tsare mana su ya kare su ya dora su dukkan wani makiyinsu Allah muna roƙonka malamai da suke karantar da mu a islamiyya Allah ubangiji ya karfafe su da basira ya kare mana su ya tsaye su ya ba su ikon karantar da mu haka wanda suke karantar da su sana'a shine makarantun boko kun san karatu ne na sana'a don haka Allah ya taimake su su da yi don Allah kar su rika yi mana ha'inci wajen karantar da 'ya'ya Allah ubangiji ya taimake su gwamnati ta aje su a matsayin su amana aka ba su na 'ya'yan ƙasa su koya musu sannan a biya su kowane yini yana da kuɗinsa kowane shiga da za su yaji yana da kuɗinsa in ba baka shiga sau ɗaya ba ko sau biyu ka sani a wannan kuɗin in ka ci haramun sai in ka kai uzuri don haka Allah ya taimaki irin wa'annan malamai su ma su dawo su ci gaba da karantarwa ba tare da ha'inci ba ya'yan mu su samu koyon sana'a Allah Ubangiji ya ba mu ‘ya'ya na gari wanda ainihin zamani na wannan lokaci za a yi alfahari da su ta gefen addini da rayuwar duniya da kula da ainihin al'ummar da suke rayu cikin su Allah muna roƙonka bayinka da suke cikin matsaloli Allah ka warware musu wanda ba su da sana'a Allah ka kama musu wanda suke da sana'a ko wata tafiya Allah ka warware musu Allah ka yassare musu wanda suke ci gaba da kasuwancin su yana gudana kuma Allah ka taimake su ka ci gaba da yi akan ka'idar da ka shimfiɗa musu Allah ubangiji ka ba su ikon amfani da arzikinsu wajen rayuwar duniyarsu da lafiyarsu Allah muna roƙonka bayan ka da suke neman arziki ta hanyar da ta haramta ko sata ko damfara ko tsafi Allah ka ganar da su Allah ka ɗora su akan daidai su tuba su gane cewa zalunci ba sana'a ba ne su dawo su gaba da neman halal Allah musamman ma bayan Allah suna cikin wani hali yanzu kana ɗarɗar in kana tafiya kar a kama ka je a saida masu yin nasin mutane Allah shirye su Allah ya ganar da su ba sana'a ba ne. su zo su nemi sana'o'in yi Allah zai arzuta ku duk sana'ar da ka kama in dai ka halalce Allah zai arzuta ka in ma kace nasin din za ka yi arzikin da Allah ya yanko maka ba za ka wuce shi ba in kuma ba ka yi ba ma arzikin da Allah ya kaddaro maka za ka same shi don haka kar ka ɗauki bayan haƙƙin bayan Allah ka tuba ka dawo ka nemi sana'a ta halal wa'anda kake kama wannan sana'a suke ta halal suka samu kuɗi kai kuma kake kama suka ce sai sun baka to kai ma ka zo ka kama sana'a ka samu halal ya fi in har za ka gane ka tuba ka ji tsoron Allah in kuma ba masu jin tsoron Allah bane Allah mun miƙa masa al'amarin su ka san su bayin ka ne mu kuma bayin ka ne suna firgita mu Allah suna tada hankalin mu Allah ka tada nasu ka firgita su ka lalata al'amarin su ka yanke alaka tsakanin su ka sa gaba a tsakanin su su yi ta faɗa da juna ka sa annoba a gabobin su ka narkar da gabobin su ka lalata su ka raba su da makaman su Allah muna roƙonka duk wanda yake cutar da bayin Allah Allah ka yi sanadin shirya. in ba mai shirya ba ne kuma Allah ka nesanta bayin Allah da sharrin ka kare shi da shi da sharrin sa can ya karkare a kansa Allah muna roƙonka ya Allah wannan gari mu na son muna roƙonka ka zauna mana da shi lafiya ka yaɗa addini a cikinsa ka arzuta mu da shugabanni mana gata musamman shugaban da aka zaɓa mana ciyaman sabo muna roƙon Allah ya sanya sanyi da tausayi da son adalci a zuciyarsa Allah ubangiji ya rika sa masa basirar gane haƙƙoƙin talakawan da suke karkashinsa don ya ci gaba da sauƙe su sai Allah ya taimake shi a mulkinsa Allah ya tsare mana shi ya kare shi Allah ya bashi nasara a cikin shugabancinsa Allah kuma ya arzuta shi da masu ba da shawara na gari da waɗanda suke karkashinsa su zamanto suna masa biyayya wajen gudanar da adalci don jihar don wannan karamar hukuma ta ainihin son mu samu kuce mu ɗara kowace karamar hukuma a cikin ƙananan hukumomi da suke cikin wannan ainihin jiha ta adamawa wajen ci gaba Allah muna roƙonka wannan ainihin jiha ta adamawa ka tsare mana ita ka taimaka wa shugabanninta da son adalci da tausayi da kuma ainihin jin shawarwari ka ba su masu ba da shawara na gari Allah ubangiji ka ta jihar adamawa akan kowace jiha a cikin Najeriya kamar yadda muke fatan Allah ka zaunar da kwanciyar hankali da ɗaukakar musulunci da sanya ainihin tausayi a shugabannin ƙasa gaba ɗaya da ƙasar mu ta Najeriya ci gabanta zai ɗara kowane ci gaba na wata ƙasa a duniya Allah yadda muke fatan Allah ka ɗaukaka ƙasashen musulunci a ko'ina suke a duniya akan ƙasashen da ba na musulunci ba ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka karya kafirci da waɗanda ba musulmai ba Allah ubangiji ka ganar da wanda duk ya makwabci musulmi ya gane musulunci shine addini don mu gudu tare mu tsira tare Allah mun tinkare ka da bukatunmu da damuwoyinmu Allah kai ka san mu mu ba mu san kanmu ba Allah ka kai san matsalolin mu mun sani ba Allah ka sada mu da dukkan alkhairi ka kare mu da dukkan matsala Allah muna rokon ya Allah ka tabbatar da haɗin kai a tsakanin musulman duniya mu tafi akan kitabu wa sunna littafin Allah alqur'ani sunnar manzon Allah ka cire gaba da kiyayya da yake gudana ka cire hasada da son girma a cikin zukatan malamai domin su ci gaba da faɗin gaskiya a ainihin tafiya ɗaya siratul mustaqim Allah mun to kare ka da salatin annabinka da basmala da fatiha kowa bukatar ta alkhairi Allah ya biya masa akwai bayin Allah da dama da suka aiko suka ce su a cikin addu'a a cikin ɗalibanmu akwai malam Muhammad Sani Ibrahim shi ma ba shi da lafiya an masa tiyata Allah ubangiji ya ba shi lafiya kamar yadda Alhaji Dikko shi ma yana nan dai Allah ya taimake shi yana ɗan fita har yanzu dai kamar yadda muka sha faɗi kullum mu ci gaba da yi musu addu'a to Allah ubangiji ya ƙara ba su lafiya Allah ubangiji bayan ka suna nan da yawa wasu ba mu sani ba suna kwance bayan su a gida wasu asibiti Allah ka san su kai Allah ka ba su lafiya idan ajali ne kuma Allah ya sa shika da imani akwai wani ɗalibin mana shi ma ya aiko ya ce an kama kawunsa kawunsa wanda ni aka gaya ne kai a ba shi ba kawunsa aka je kamawa garin kama shi aka harbe shi an ji masa ciwo sai aka kama ɗansa don haka shi ma yana hannun wayannan miyagu Allah ubangiji shirye su Allah gane da su in ba masu shirya ba ne kuma Allah ya tarwata al'amarin su muna fatan Allah ya kubutar da wannan yaro da yake hannun su shi kuma Allah ya bashi lafiya sai kuma ɗaya daga cikin baban sa bai da lafiya yau bai samu zuwa makaranta ba ya aiko shi ma yake a sa su a cikin addu'a Allah ya ba wannan baba na shi lafiya Allah ubangiji mun roƙe ka Allah ka amsa mana ba don halaye mu ba ba don ayyukan mu ba don za ka yi Allah Ubangiji kai ne mai karɓar du'a'i kace in an roƙe ka za ka karɓa Allah ka karɓi addu'ar mu Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad wa rahmu ala ali Muhammad wa ala Muhammad ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barikta ala Ibrahim